Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna muku fata alkhairi. Ah, muna so mu shaida muku cewa a ah, shahararren hudun nan wanda kuka dade kuna jira mai suna gidan danja zai fito yau da karfe 8 a YouTube channel mai suna Yakubu Muhammad ko kuma San Danja YouTube channel. Ku je ku danna subscribing a wannan tashoshi, ku danna karora domin kallon gidan danja tun daga yau karfe 8 insha Allah. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'an Allah jama'an ƙwarin na ce da wani bayani ne kun yi bacci ko da fatan kuna lafiya barkanku da dare barkanku da wannan lokacin ina muku fatan alkhairi kamar kullum dai suna na Zainab Umar wato sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure mai yaƙi da maza su ƙara aure mai roƙon maza Me yi wa maza addu'a Allah ya ba su kuɗi su ƙara aure mata mu ragu mu ɗan rage mu ragu so yau mata na zo gare ku wato 'yan mata kenan duk da mazan ma dole ne inda kan ku saboda ku ne komai da komai komai da komai so 'yan mata ina sa in ba ku wata ƙaramar shawara amma fa shawara ce bai zama lalle dole sai kun ansa ba amma ni dai abin da nake ganin shine mazan sun yi tsada mazan kun yi tsada kun yi oba tsada so 'yan mata ya kamata duk namijin da ya zo ya same ki ya ce zai rufa miki asiri yana son ki so ki haƙuri da duk yadda kika gani duk yadda kika samu ki haƙuri ki aure shi kar ki ce sai mai kuɗi ba zan fasa faɗa muku fa masu kuɗin nan mafi akasarin sun fiye wulaƙanci sun fiye wulaƙanci mafi akasarin masu kuɗin nan wulaƙanci gare su gwara miki ɗan uwanki talaka gwara miki dan uwanki talaka yar uwa ku ci da kyar eh ku samu da kyar ake cewa ko menene hausan dai oh sai a hankali to ya kamata 'yan mata a nutsu shaka dan kashe min wancan wuta, ya kamata 'yan mata a nutsu a nutsu 'yan mata ku nutsu ku dawo hankalinku ku shiga hayacinku ku fita harkan halin sama wayan eh, wayannan maza shuga, dadis ake ce musu ko obarot ko menene to ku fita harkar su gaya muku ga ku ga suna wani ana miki baby ana miki waye ana miki mene, menene kika ce kudin anko a sai miki eh kika ce kudin kiso a baki kaza amma sadakin ki, ba za a iya baki ba kun gan ku ne tsufa mazan nan tsada suke yi ba mutuwan nan dauka take yi wallahi yan mata ku da hayyacin ku in kuka sami mai sunku ku tsakani da Allah ku rufa ma kanku asiri ku yi auren ku ku huta ku bar biyan wayannan samarin masu bebi kin yi kyau bebi kin haɗu duk gaya miki ƙaryar banza ji bebi da kin ce bebi ya kawo kuɗin sadaki sai dake ga yana gwalli walli da idan shi yana kallon ko ta baban mu kaza a'a za a bani wata 'yar uwata a'a menene amma ke in dai za a je gantali ne an iya kiran ki ki fito kuma na dawo kan ku shuga dadis ku ji tsoron Allah duk da dai kuna da laifi ko ba kwa da laifi zan ce oho saboda wasunku really suna son yin auren suna son su yi aure ba wai ba sa son yin auren ba bil haƙi da gaskiyarsu suna son su yi aure idan suka ga mace amma matsalan da yake faruwa na ita ce matarsu wasu matansu ba sa barinsu me yasa mata kuke haka ne ku daina yin wannan abu mana menene haka ni ba daɗi fa ku bar mazajen ku su ya aure saroniyar yaki da ƙara aure tana gaya muku wannan shawara ce da ki raba girki a waje ba gwara ki raba a gida ba ba ki labari mazajen nan naku wata rana idan suka ce mun kuwa za su tafi menene me suna abin nan na yan eh, boko da suke yin aiki da shi me eh ba su suna abun ba wannan irin taro a je a gurin aikin ku a ce an kai ku wani guri ba mitin ba banda ma mitin banda ma mitin ai eh, in mitin ne ana yi a gari a gari ake yin mitin wani maybe da rana ko da dare still dai zai da gida ya kwana akwai eh, me na manta suna abu ma'aikata suke tafiya wani gari a kai su wani gari su je su yi wai taro ko me to wani lokacin gaya miki ba taron bane mazajen ku suke tafiya ba taron bane taron raba muku kwana ne taron raba muku girki ne da ke da wata wacce bai aura ba kenan tunda kin hana shi aure sai ya je ya ta bulan market kuma abin da ba ma so kenan har kullum ba ma son a yi bulan market su ma mazan yanzu mun rarrashe su sun yadda sun ce za su bar bulan market me yasa ku matan ba za ku haƙura ku sauke wannan shegen renin naku na bakar kishi ku yadda a yi muku kishiya ba hmm? me yasa ba za ku yi hakan ba mazajen ku sun ce sun tuba ba su son bulan market ku ba su yi aure mana eh haba mata don Allah ka ku bada ni wallahi tikar mace isarta girmanta komanta in tana son ta nuna mana ita cikakkiyar mace ce a buga miki kishi kishiya hajiya ko in ce a buga miki kishiyoyi in ke ce uwar gida to a ka miki ta biyu a ka miki ta uku a cike hudu ki buga sarautan ki san ranki duk unguwar da kika so zaki je duk inda kike son ki sa kafa zaki je amma ku tsaya kuna wani menene menene ku ba ku son kishiya ba ku son kishiya kishiya tana takura kishiya tana menene kishiya jin daɗi ne kishiya taimako ne dan Allah dan annabi ku bar mazajen ku su kara aure suna son kara aure me yasa kuke son ku rinka dilimiya su hanyar da bai kamata ba matan manzon Allah haka suka yi zama ne ba ku ga irin zaman da suka yi ba ne da kishiyoyinsu kowace mace ta taso damuwanta kawai ta faranta wa mijinta ta kawo sabon samfurin soyayya wanda zai burge mijinta su don allah da annabi matanmu musamman ma musulmai hausa fulani ko kuka fi wannan mugun halin ya kamata ku dina ku musulmai ne addinin kuma ya gaya muku hakan abu ne mai kyau me yasa za ku haramta wa mazajenku ku ce ba za su yi ba bayan addini ma ya yarda sai ku ne ku zama masu tada mazajen ku hankali ni wallahi mazan nan ma ku ke ba mawaki duk wacce ta san muku hankali ta ce maka ba ta zama da kishiya kaɗa ta je gidansu kaɗa ta tafi masu zaman za su zo su zauna ki tsaya kina wani tada mutum hankali ya je ya yi wahala ya samo kuɗi da sauransa amma ke ki zo kina ɗaga mai hankali Is wrong bai kamata ba wasu mazan ba laifinsu ba ne. suna son yin auren amma ba hali shi yasa suke zuwa si black market hmm? suna son auren an hana su yin auren ba sai su je su ta yin black market ba su je su ta yaudara da sauransu sai a dawo a jiha wallahi alhaji wane ya yaudari yan waje ba laifinsa bane aure yake so matarsa ta hana sa su da Allah mata ku yi haƙuri ku taimaka ku bar mazajen ku su ƙara aure kamar kullum dai suna na Zainab Umar wato sarauniyar yaƙi da a ƙara aure sarauniyar yaƙi da mazaje su ƙara aure su rafa ƙofa su yi hudu mai ɗaya ya biyu mai biyu kuma ya uku mai uku ya cika ta yi hudu har kullum dai kar ku manta ku yi following ina instagram ina mai suna zainab umar sai kuma page ina da yake facebook wato zainab umar yar adamawa fans only sannan ku yi subscribing youtube channel ina mai suna zainab umar yar adamawa dan Allah dan annabi mata na roƙe ku ni mace ma in kin ce zaki yi min addu'a wai Allah ya san auri mai mata uku ni ce ta hudu wallahi na gode miki Allah kuma ya miki albarka ni dama ba zan auri tuzuru ba ba zan auri tuzuru ba mai mata ne mijina mai mata zan aura saboda in ji daɗin rayuwa na in rayu kamar yadda eh, eh, matan manzon Allah suka zauna da kishiya suka yi zaman jin daɗi zaman nishaɗi zaman annashuwa da sauransu mu zauna da kishiyoyi na kamar 'yan uwa mu faranta wa mijin mu rai mu mai addu'a idan zai tafi kasuwa bayan baya nan mu mai addu'a yaran mu su taso tare da sauransu ni ba zan auri wanda ba shi da mata ba ba zan auri wanda ba shi da mata ba Allah kar ya ka min kaddaran Allah kar ya daura min kaddaran auren wanda ba shi da mata mai mata zan aura ni mace dan kin min addu'a ma sai din ƙara gode miki idan kika zage ni ma kan ki kika zaga ni kan dainawa sai godiya idan dai har mijinki zai miki kishiya shikenan bukata ta ta biya burina ya cika sarauta ta ta naɗu fata na dai maza har kullum ku ƙara aure har ku manta ku ƙara aure ku ƙara aure maza idan kana zo da mace ɗaya baka san soyayya ba fa baka san kanka ba fa mara lafiya ne fa kai mai jinya ne sai an maka uzuri kai mata biyu kayi uku dan kwanan nan naga ɗan uwana ma zai ƙara ya cika ce ta uku akwai wani dan uwana ma hudu zai yi sannan akwai wannan zakakurin matashin da nake alfahari da shi wanda zai auri mata biyu rana daya gaya ina mugun mugun yinsa ina bala'in yinsa so kuma matasa ka ku tsaya wasa dan Allah ku je ku nemi kuɗi ku yi hustling ku yi hustling matasa ku yi hustling ku yi hustling ku samu kuɗi saboda ku yi aure kar ku zauna da mace ɗaya kar ku zauna da mata biyu ku zauna da mata uku ku zauna da mata hudu kar ku zauna da mace daya is wrong zama da mace ɗaya har yanzu in kana da mace daya baka san kanka ba baka san jin daɗi ba baka san waye ba baka san menene ba so maza kuma zan roƙe ku don Allah masu matan nan idan kai talaka ne ko in ma kai mai kuɗi ne in ma mai hannu da shuni ne in ma mai rufin asiri ne dan Allah dan annabi ku rinka kula da matanku ku rinka kula da matanku Allah ya rufa muku asiri Mm? matan ku suna kokari suna muku addu'a Allah ya hore Allah ya kiyaye a dawo lafiya to kuma kar ku rika mantawa da su dan Allah ku rika siya matan ku man shafawa ku ringa ba su kuɗin kitso kar ku rinka ganin a ci kurus ana cin kurus a titi ku ga yana burge ku kuma za ku iya mai da matan ku yan kwalisa musamman ma musamman ma ranku na so duk kayan da ka gani ake yayin sa ake siyarwa a waje ko duk kayan da ka gani a jikin mace wallahi al'azim in ka je kasuwa kana samun wanda ya fisa ka siyan ma matanka in bata iya sawa ba kai mata wanka kai mata ka shafa mata mai in ka iya ado shafa mata fauda jagira da waye ka sako mata kayan nan ka gaya maka kyau ko ya matakka ce ka yi komai ba komai so ka sa ma matarka ka gani a jikinta da sauransu amma wasu mazan da yawa ba sa ba matansu kuɗin kitso ba sa ba matansu kuɗin mai kuɗin turare eh, kuɗin kaya so ya matan matanku za su yi ado dimo dai wasu matan suna sana'a kuma kowace mace ma ya kamata kasance tana yin sana'a fagose ka ta bar mijinta ce komai shi zai yi hmm? dan Allah dan annabi ga wani dan dan dan sirri ɗan sirri na ƙara gyara aure don Allah don annabi maza ku taimaka ko ɗan kaɗan ne ko ba yawa komin ƙanƙantansa ku taimaka ɗan furuts ɗin nan ku rinka siya matanku ko da kaɗan ne ko da ba shi da yawa ku ɗan rinka siya matanku don Allah don annabi furuts ɗin nan dai ɗan su kankana ɗan su abarba su lemu da sauransu yana gyara jiki yana taimakawa mata a jikinsu da sauransu ka gama matarka ta yi fresh ta yi waye amma ba sai ka mai da hankali gurin sai mata sabulu da umu ka mai da takilin abin ba yawa ba tsada dan Allah dan annabi ku rinka siya ku nema matanku kan ku rinka ganin 'yan matan nan a waje suna suna suna muku wannan abin nan hmm? dan Allah dan annabi ku rinka yi wa matanku ko kaɗan ne ba shi da yawa ka abubuwa da yawa da zaka siya ma matanka zai taimaka mata a jiki kai kanka zaka ji daɗin haka ba wai ita kaɗai ba kai kanka zaka ji daɗi a jikinka to me yasa ba za ka yi mata ba ba ta da kowa ba sai kai daga kai sai Allah kai ne kaɗai zaka iya mata idan Allah ya hore maka kuma tana maka addu'a so dan Allah dan annabi mata maza ku rika tausaya matanku ku ku ce kuna son su ci kurus kuma amma ba kwa ka musu abincin kurus ta ya za su ci ƙurus ɗin hmm? wasu matan su ba sa sana'a su kuma kuma matan dan Allah dan annabi in mazajen ku sun kawo kullum ina faɗa ba akwai mazaje masu siya akwai kuma wanda ba sa siya su akwai mazaje masu siya wanda su da sun gani wallahi wani ko ne ne ya fita ya ga turare ko ya ga man shafawa ko ya ga man gashi zaka ga ya siya ma matan shi ya ka mata amma abin da zai baka takaici abin da zai sa ka koka da hawaye sai ka ga ta dauka ta ta sa a gaban miro ko ta duddura shi a eh, dress miro ake cewa ko menene sun sun duddura ba su amfani da shi kuma mazajen su sun siya ne ba don komai ba sai dan su yi amfani da su su gani a jikin su su ji kamshi da sauransu ba dan adam inda zai ce baya son kamshi kowane ɗan adam da kai shi yana son shi kuma yana son tsafta sai dai idan bai samu ba yanda ya iya amma dan Allah dan annabi mata idan mazajen ku masu siya ne ku yi kokari ku rinka yin amfani da shi idan ba masu siya bane mazajen nan ku taimaka ku yi haƙuri dan Allah ku rika siya matan kayan kwalliya kayan gyaran jiki don Allah don annabi ku rika saya musu kayan sawa da sauransu kuna kula da matanku kar ka manta fa idan kana yi ma iyalanka suna jin daɗi shine idan ka fita Allah zai buɗa maka kar ka ce kana kuntata wa iyayen iyalinka kana wahala da su kana azabta da su kuma an kafa ta kasuwa wai kana samun kuɗi ka ce ah, wata shegiya ce wata kaza kaza kaza ne shegiya kasa shegiya ce ka je ka auro ta eh dan Allah dan annabi maza ku rika jin tausayin matan ku kuma macin ku ji tausayin mazajen ku ku rika barin su su kara muku kishiya saboda su suke wahala suke neman kuɗi su suke wahala suke neman kuɗin su don haka ku bar su fo ku bar su wo ku bar su su kara aurewo ku bar su su kara aurewo su daina black market su daina black market is not good ba kyau mu mutane goma shuma mun yarda yanzu mazajen mu suna kara aure why ba mu son mm, black market is not good ba kyau ba kyau kwata-kwata so dan Allah dan annabi ina roƙonku ina roƙonku mata in ma kuna da kuɗin ku ba mazajen ku su muku kishiya kishiya akwai daɗi fa abokiyar zama ce abokiyar taimakawa ce me yasa ke ba za ki so ta ba abun farin ciki abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi ke ki ce za ki haramta ke wace ce ke wace ce za ki haramta abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya kuma ya ce a yi shi sunna ce kina gani a fili kuma da an magana ki ce ke yar sunna ce kuma sai ki zo ki rika ce mana ai ke kin je makarantar islamiyya ke tun ma yaushe da yaushe ne kun je makarantar islamiyya a kin soke alkur'ani kin yi waye amma mijin ke ce zai kisha eh ni za ka yi ma kishiya. wallahi gidan nan ba zaman lafiya idan uban waye ba zaman lafiya ba a aure aka auro ki ke yar waye dole a yi kishiya maza Allah ya hore muku har kullum ina yi muku addu'a Allah ya hore muku ku yi aure kuma ku yi ƙoƙari ku fita hakkin iyalanku ku kula da su ku kula da su ku kula da iyalanku ku bar 'yan matan na titi duk wata tace ce ba aurenka za ta yi ba kama kanka ka kula da matanka duk da wata take da shi a waje kai ma kana iya mai da matarka haka a cikin 'yan mintuna kalilan a cikin 'yan kuɗaɗe marasa yawa ga lada ga komai da komai amma ka tsaya kana kallon wata a waje ga matakka wani lokacin ma mazan nan ku kuke kashe matan ku fa in gaya muku gaskiya ku kuke kashe matan ku wallahi azin ku kuke kashe su kuke tsufar da su kun san mata tunanin mu ba irin naku bane tunanin mu da naku yana da bambanci mu ba mu da kaifin kwakwalwa da tunani irin naku mu mu kamar na tinkiya take duwa muna girma tunaninmu yana ƙasa ne ku kuma kuna girma tunaninku yana ƙara girma ku kuma alhali ba hakan take ba so ya kamata ku rinka taimaka mana gurin wasu abubuwan tunda ba za mu iya yi da kanmu ba sai ku rinka ɗaura mu a layi hmm? jama'an Allah jama'an ƙwarai yana ce da wani bayani ne ku rinka kula da matanku ku yi ƙoƙari ku sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura muku kada ku manta bayan rayuwar gidan duniya za mu haɗu a lahira ko yaya ne ku zauna da mutum in dai ka ɗauki haƙƙin shi to sai kun tsaya a gaban Allah bare kuma a ce uwa uwa matanka lokacin da take yan mata wannan ya ce yana so wancan ya ce yana so wannan ya ce yana so wancan ya ce yana so duk ta fakin ɗinsu ta jefar da su a gefe ta ce sai kai ɗin nan dai dun muninka tana son ka kuma baka da kyau ita tana son ka ta kuma yadda ta aure ka me yasa kuma daga baya zaka zo ka mata wulakanci bai kamata ba masu mata biyu ku ji tsoron Allah a shigo ranar girkin wannan a siyo mata sire ranar girkin wancan a siyo mata kuli-kuli it's not good though it's not good wo ku daina ba kyau masu mata biyu masu mata uku masu mata hudu ku daina ma matan ku farci. ku daina munafurci in kuka je wani ɗakin ku faɗi wani magana daban in kuka je wancan ɗakin ku faɗi wani magana daban babu kyau ku daina munafurci maza ba girman ku bane maza mutanen mu hmm? maza iyayen mu ku daina gurma hmm? yan albarka eh iyayen kirki jagororin mu eh ku daina yin gulma baya da kyau is not good gulma maza bai kamata ba ba girman ku bane dan Allah dan annabi jama'an Allah jama'an kwarai kar kuna yin gulma in kuna da mata biyu ku ringa faɗin gaskiyanku ku ringa faɗin gaskiyanku ba ma gurin matanku ba ko gurin neman aure idan kuka je ku faɗi gaskiyanku tsakani da Allah in yarinya ta ga za ta iya ta aure ka in ka ga ba ta iyawa akwai duk munin ka akwai mai son ka duk talautin ka akwai mai son ka duk arzikin ka akwai wanda baya son ka duk rashin arzikinka akwai mai son ka so maza ku rinka yin gaskiya idan kuka je neman aurenku kada ku yi ƙarya mace ku zo ku ɗinka ta a buhu ni ne wane kaza babana ne kaza ina da abu kaza bayan alhalin ka san baka da shi sai bayan an yi aure the next day sai ta ga ba haka bane kaga ba zaman lafiya tsakaninku so kaga kai ka jama kanka amma inda ka gaya mata gaskiya za ku zauna haka sannan zan yi magana akan masu ƙananan magana Allah ya shirye ku idan kun ji mace za ta yi aure ku je kuna wannan a wace ir iska ce wace gantalalliya ce wace ba ta zama guri guda wace ba ta menene wace ta fiye kula maza wace menene Allah ya shirye ku ku munafurcin kuma ya fita daban ba a ma iya ce muku munafukai kun fitar daga layin munafukai kun haura abin da ya fi munafurci shi ku tunda sunnar Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi za a haɗa ku kuma kun je kuna ƙananan magana kuna cewa wace kaza wace kaza sanadiyan maganan ku sai kuma a zo a fasa aure ta ci gaba da karuwancin kenan kuna ganin ta ko gantalin ko menene da kuke faɗa take yi ya muku daɗi dan Allah dan annabi idan ba za mu faɗi alkhairi akan ƴan uwanmu ba kada mu faɗi sabanin haka akan su wani kawai kana gani mutum ne kawai baka san ya yake ba baka san halin shi ba amma sai kai jojin din shi wannan is wrong bai kamata mu rinka yin haka ba yau ko yarinya kasan tana iskanci in ka ji mutum ya ce auren ta zai yi sai ka ce Allah ya shirye ta Allah ya shirye ta Allah ya ba su zaman lafiya ka sani ko sanadiyan auren ta shirye kenan amma ka zo kana ƙananan magana har a fasa aure wannan is ba daidai ba ne maza kuma matan akwai masu irin wannan ƙananan magana idan kuka ji namiji zai yi aure saboda tsabar kishi da sauransu sai ku je kuna ƙananan magana ah wani ai neman mata ne wani dan iska ne wani kaza kaza bai kamata ba fa bai dace ba idan aka ce sunnar muhammada rasulullahi to kayi kokarin hada shi ne kayi kokarin hada shi ba wai kayi kokarin rabawa ba mugun magana bai da kyau mu mun yadda da kaddara kuma mun yadda komai ya samu mutum daga Allah ne sannan idan muka ga abin alkhairi na faruwa to mu yi kokarin hada shi ba mu yi kokarin rabawa ba wani fa baka san bakinka ba kambun baka gaskiya ne an labarta mana shi kuma mun yadda gaskiya ne akwai masu kambun baka amma wasu suna da kambun baka amma ba san suna da shi ba so shi yasa a kullum ake cewa ka faɗi alkhairi ko kai shiru dan baka san wani irin baki ne Allah ya maka ba baka san wani irin guba ne a bakinka ko wani irin abun daɗi ne a bakinka ba so ka rinka faɗa mutane magana mara daɗi ko magana ta ɓatanci da sauransu is wrong bai kamata ba bai kamata ba idan ka ga mutum yana yin abu in ba za ka faɗa mai alkhairi ba alaji na ja bakin ka kai shiru ka nisa abin ka age kai shiru kaman ka nan saboda ka san bakin ka ba alkhairi zai faɗa ba kuma ka sani wanzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce mu faɗi alkhairi ko mai shiru so dan Allah ina roƙon ku dan uwana idan muka ga mutum yana yin abin da ba daidai ba idan ba za mu iya ce mai Allah ya shirye shi ba to kawai mu ja bakin mu mai shiru ya fi mana alkhairi wannan shiru shine alkhairin in kuma kaga zaka iya faɗan alkhairi Allah ya shirye shi ko Allah ya shirye ta shikenan so kamar kullum da suna na Zainab Umar wato sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure har kullun roƙa nake a gurin maza su ƙara aure har kullum mata ba su haƙuri nake su bari a musu kisha saboda mazan sun ce sun gaji da black market kuma mu ma matan mun yi yawa auren muke so muna nan da yawa a zube muna son mu yi aure to in ba ga ƙara ba ta za mu samu mu shiga hmm? dan Allah da annabi maza ku ƙara aure kamar kullum suna na Zainab Umar yar Adamawa wato sarauniyar yaƙi da a ƙara aure su ka kuma ta ku following ina Instagram ɗina mai suna Zainab Umar ‘yar Adamawa sannan ku yi subscribing YouTube channel ina mai suna Zainab Umar ‘yar Adamawa sannan page ina da yake Facebook wato Zainab Umar Adamawa fans only ina godiya da kuke kokarin kasancewa da ni masu min comments mai daɗi da ma mara daɗi duk ina son ku kuma ina godiya da wanda ya faɗi alkhairi akan wani shi ma za a faɗa akan nashi idan kuma baka faɗi saɓanin hakan ba kai ma za a maka kamar yadda mawaƙi ya ce dumi me a do man na gobes so idan ka faɗa alkhairi a kaina na gode in ma saɓani haka ka faɗa na gode ni dai bana fushi da kowa kuma ban rike kowa a raina ba duk ma wanda ya rike ni ya haƙuri ni kawai damuwa na maza su ƙara aure saboda sauran matan mu mu samu shiga ba wai ina neman tashin hankali bane ba bala'i nake nema ba oh ba ruwa na kawai sarauta ta yi yaƙi da maza su ƙara aure ne saboda harkan black market ya yawa harkan black market ya yi yawa wasu matan duk da suna ba mazajen su kulawa wasu ba sa bayarwa shi yasa mazan su suke zuwa su yi plan market amma ni damuwa na ne a stopping in plan market so ta za a yi stopping din shi ta hanyar ka ƙara aure abinci ne gashi nan ka ajiye kala hudu komin haɗamanka a gidanka yau ka ci wannan gobe ka ci wancan jibi ka ci wannan gata ka ci wancan dole ka samu canji a rayuwanka ko yaya ne ne ka gode ma Allah so amma idan kana zuwa da ɗayan nan kullum zaka ji ya gimshe ka dole zaka dan je waje ka dan yi black market so is wrong black market baya da kyau da Allah mata ku ya hakuri ku bari mazajen ku su kara muku kishiya ku bari mazajen ku su muku kishiya ku kishiya abokiyar zama ce abokiyar jin daɗin rayuwa ce Mu kuma ina roƙon ku sauran kishiyoyin nan ku yi hakuri idan aka kai ku ku zauna kada ku yi ƙoƙarin za ku fidda uwar gida ko ku ce kun samu mata don bata wa mijinta kaza kaza za ku yi mata gori ko ku raina ta ko me ko yaya ne idan kika je kika samu mata ta girme ki a gida so kai ma miji kana ɗaya daga cikin wanda zaka nushe da amaryar ka muhimmancin uwar gidanka ko tsakar gidanka ka nuna mata cewa kai fa ba dan ka gaza ba duk matan ka sun gaza maka bane yasa kai kishiya sai dai dan kana da ra'ayin hakan ne hakan zai sa a samu zaman lafiya a ko ina kuma a ko da yaushe ina godiya kwarai kwarai kwarai ina godiya da kuke kasancewa da ni masu min comment masu min share masu min liking ina godiya godiya ma bila adadin wala ina kaunar ku sosai sosai burina dai har kullum ku ƙara aure matasan nan da ba su da aure wato tuzurai yan uwana ina daga hannu ko da in nayi sallah ina muku addu'a ko in ina mana addu'a Allah ubangiji buwa ya gagara misali ya zaba mana mazaje na gari mazaje na gari kuma Allah ya haɗa su da mataye na gari sannan kuma Allah ubangiji ya kore matasan mu abin yi wato sana'a kenan ko kuma aiki duk dai Allah ya hore musu Allah ya hore musu su samu abin da za su dogara da kansu har ma wani ya rabe su shi ma ya dogara da shi ya dogara da su har kullum fata na kenan mu samu ci gaba a kasar mu kuma Allah ubangiji buwa ya gagarin misali ya ji kan dukan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma da muka rage Allah ya ta ƙarshen mu dan bamu san ina zamu mutu ba bamu san kuma yaushe ne zamu mutu ba Allah dai ya shirye da mu shirin addinin musulunci kamin mu koma gare shi Allah ya yafe mana dukkanin zinaban mu Allah kuma ya ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya da ma duniya baki ɗaya dukkanin wanda ya samu ya yadda Allah ne dukkanin kuma wanda ya rasa ya yadda Allah ne dan Allah shi ke yin komai a kuma kowane irin lokaci a duk lokacin da ya so dan shi ya cire rayayye daga cikin matacce sa'annan ya cire matacce daga cikin rayayye idan muka tuna wannan kadai ya ishe mu tunani da kwakwalwa kwakwalwar mu ya kamata ta dau caji mu zauna da kowa lafiya kada mu yi ma kowa mummunan fata dan yau idan ni ce gobe wata ce na yadda da hakan ba ƙarya bane dan jiya ba ni bace amma yau ni ce to ba ni da tabbacin zuwa gobe sai dai idan Allah ya kai ni dan Allah dan annabi mu zama masu fahimtar junanmu kada mu ga mutum haka kawai mu ga dan yana tafiya ko yana mu'amalar shi da sauransu mu rinka mai mummunan fahimta ko mummunan fasara wanda hakan ba daidai bane addininmu da kuma jama'anmu duk bata koyar da mu hakan ba ya kamata mu bi addini addinin mu bai nuna mana haka ba addinin mu ta islama addini ce ta zaman lafiya ƙaunar juna da daɗantawa kuma ya kamata mu kasance masu sadaka mu kasance masu taimakon yan uwanmu wato wa'anda ba su da shi wa'anda ba su da hali idan kai kana da hali ka taimaka wa dan uwanka shi ma idan Allah ya sa yana da shi wata rana zai taimaka wa wani dan Allah dan annabi mu zama masu kwantar da hankalinmu kada mu zama sanadiyan ko ɓatanci ga mutum ko ta da hutuma da sauransu wanda Allah bai yarda da hakan ba kuma ba zai yi farin ciki da mu ba mu zo masu fatan alkhairi ga junanmu masu faɗin alkhairi kuma mu zama masu tauna zance kama mu fidda saboda yana iya yiwuwa ka yi wani kalmar ya ma wani zafi kai kuma a tunaninka ko daga baya ka dawo kana regretin cewa hakan ba daidai bane da sauransu irin haka na faruwa sai mu yi ƙoƙari mu kaucewa faɗawa irin wannan shafin wato na mummunan kalami ga junanmu don wani lokacin kalama idan ka ba kai tunanin zai iya haifar da wani abu ba sai ka gaya haifar da wani abu ina fatan marasa lafiyar a gida suke ko a asibiti suke ko ma ina suke Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ubangiji buwa ya gagar misali ya kare mu da lafiya da zama lafiya da ma abin da lafiyar mu za ta ci kamar kullum dai sunana Zainab Umar yan Adama wato sarauniya mai yaki da maza su kara aure kar ku manta ku following ɗina Instagram ina mai suna Zainab Umar yan Adamawa sannan ku yi subscribing YouTube channel ina mai suna Zainab Umar Yar Adamawa sai kuma page ina da yake Facebook mai suna Zainab Umar Yar Adamawa fans only ina godiya da kasancewa da ni da fatan za ku tashi lafiya tuzurai ku nemi kuɗi ku yi aure ba na son zaman tuzurancin nan I don't want ku je ku nemi kuɗi ku yi aure kamon kyawawan mata su ƙare a bar muku munaye don na fi zan ku aure mai kyau bana son mm, dattijan nan suna wup wup wup da 'yan matan ko kuma a bar ku da munana Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa muna muku alkhairi ah, muna so mu shaida muku cewa a shaharar hudun nan wanda kuka dade kuna jira mai suna gidan danja zai fito yau da karfe 8 a YouTube channel mai suna yakub Muhammad ko kuma San Danja YouTube channel ku je ku danna subscribing a wayannan tashoshi ku danna karora domin kallon gidan danja tun daga yau karfe 8 insha Allah mun gode